بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yankuwa, uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna muktasar siratin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda shaykhul islam al-imam muhammad bin abdul wahhab at-tamimi ya rubuta rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba a darasinmu wanda ya shuɗe mun yi bayani dangane da gazwatul ahza shine yakin da ake kiransa yakin handaki ko yakin kududdufi ko yakin rami shine alkandak wanda mafiya yawa ba cika fassarawa da hausa ba bal ana amfani ne da kalmar larabcin sai ya ce gazwatul ahzab yakin al ahzab ko kuma yakin khandak kamar yadda aka fi rubutawa da hausa a yau insha Allah ta'ala za mu taki daga sulhul hudaybiyya shine sulhin da aka yi a al hudaybiyya me ya jawo wannan sulhu me yasa ba a yi yaƙi ba kuma ina ne al kuma wannan abin ya faru tsakanin su waye da waye sa'annan me ya biyo bayan wannan idan an koma da bayan ma menene ya jawo sulhul hudaybiyya to a dunkule amsoshin waɗannan tambayoyi su ne bayanan da za mu karanta a yau ita Allah ta'ala wafiha a wannan shekara wata shekara kenan shekara ta shida bayan hijira kanat waqa'atul hudaybiyya aka yi yakin hudaybiyya normally haka ake fada yakin hudaybiya duk da kasancewa ba yaki ba wa'idatu sahaba izaka yawan sahabbai a wancan lokaci waɗanda suka halarci filin alhudaybiya alfun wa arba'umiya dubu ɗaya ne da ɗari hudu dubu ɗaya da ɗari hudu to kaga yanzu mutum dubu ɗaya da ɗari hudu za ka je kayan wannan na ba mutane ne masu yawa ba to su a wancan lokaci mutane ne masu yawa eh mu ko da dubu ɗari ne ma da hudu ko dubu ɗari da arba'in za a gaba su da yawa saboda yanayin zamani a yanzu mutane sun tuttuɗo da yawa a da hadili ka ga mutum ya haifi mutum ɗaya da matarsa guda ɗaya ya haifi ya goma yanzu kuwa yana jin kowa cikin masallacin da mafi yawan kukunce goma goma in ban da marasa huzunan nan eh. bari mu fara daga babban yaya kuma babban baba to na ji kowa ya yi shiru ya ki amzawa saboda maganar da girma to ga ga mai anguwa to kun ji wai sai ina jin a bayan ka ba mai magana kuma ko akwai wanda zai yi ina alhaji audu ina alhaji audu duguri so <laughs> ga mai gundu nan ji ma magana aha akwai wanda zai magana alhaji haruna a girin da ba a sha Allah wai haka ma an tura nawa wai wai wai wai a shima a sake kallon talatin da takwas ashirin da takwas a'a a to dattawa dattawan su yi magana mumun hakura. to ma'am bala sha takwas shafi amma a hakan ma baka tura ba to ne kuma ina da goma sha biyu eh to nan da shekara goma sha biyu kuma Allah ya daina jin zan samu kusan talatin haka da makallahu yanzu mun gama da nan ko mun tsaya haka bari mu ji na malam haka da makallahu Eh, mala yana da goma sha ɗaya saboda mata ɗaya kawai ya aura Allah ya taimake mu to kun ga da zai wahala ka samu mutane da yawa suna da mata da yawa suna da ƴaƴa da yawa amma yanzu ni ina da goma ko fiye da goma mala yana da fiye da goma a ran ma ya kusan goma kuma ya je goma ne to sannan ya alhaji na jin goma sha ku kai ma kusan goma ne Allah ya gata malam to kaji bismillah a kai kan ba maganan ka ba to ai kurkure ne ma ka zauna kusa da mu to malam za ka yi magana ne takwas ya eh, kai ma duk zaman ka a gaban na takwas kake to kaga garan takaita ma don karwa don zuwa za su eh a bar maganan haka to amma kun ga a wancan lokacin aka ce mutum dubu ɗaya da ɗari hudu wato labari sai ya bugu ko'ina saboda mutane suna da yawa kuma kun san su ba malalata ne yan hayaniya irinmu ba yanzu ko mun cika masallacin nan ne ana jin karan bom sai ga duk an watse wani ma a window zai makale ciro shi ba yi daga baya eh zuwa tsawon doro Allah ya kyauta wa hum ahlus shajara wadannan mutane 1400 su ake kiran su ma abuta bishiya wa ahlu bai'ati ridwan kuma su ake kiran su waɗanda suka yi mubaya'a wa annabi wato amintacciyar mubaya'a saboda haka kana iya ce ahalu sulhi hudaybiyya ahalu shajara ahalu bai'ati ridwan su wannan sunayen yanzu ne kharaja rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama bihim mu'tamira sai dai a wannan jiko annabi ya fita da mutane 1400 ba da ninyan yaki ba da ninyan umra umra zai yi la yuridu qitalan ba wai yana nufin yaki bane kuma sai dai fitan da suka yi ba su fita haka kawai ba kamar mutanen da ne idan za su fita sai sun ɗauki wani abu tsakanin gari da gari mutum zai taka da kafa zai ɗauki kwari da bakansa zai ɗauki wukansa ko zai ɗauki makinsa wani makin ita ce sandansa wani kuma zai ɗauki sanda amma cikin sandan za ka samu akwai tsini wanda zai iya kare kansa da wannan sandan to amma kai yanzu ka tashi tafiya kawai sai ka ɗauki tarbi tarbi ne zai maka ko kuma kana rike da handset mutane nawa ne ake zuwa kwace handset din shikenan dabaran ka duk ta riga ta lalace kenan da account ɗinka a ciki number account ɗinka da VPN ɗinka da VPN number naka da menene duk suna ciki ana tafiya shikenan sai a je ya maka barna kafin ka ankara to waɗancan su suna rike makamai to da yake yanzu kuma wani irin canjin yanayi ne aka samu ba domin abin da ya shafi dokoki da sauransu ba to kaga da mutum sai yawo da yar karamar bindigansa eh in wuri ya yi wuri kawai sai ka fitar da bindigan sai ka ajiya nan kana karatu ga bindiga kuma ba abin da za a yi to amma sai ya kasance akwai dokoki idan za ka mallaki bindiga sai ka je ka yanki latin amma abinda zai baka mamaki ga barayi da yawa suna da bindigogi ba su da lafi da eh, kai yanzu ka ana ganin kama da bindiga nan wani zai je ya tsegunta saboda haka sai a fara cewa ko boko haram ne ko kuma ga waɗanda suke kokarin su kifar da gwamnati da yake yanzu an na mimanci da fitina suna nan iri-iri jami'an tsaro da masu ɗamara mafiya yawa sun fi kwarewa akan wannan canan suke samun kuɗi sai Allah yana tsine wa damaransu sai ya kasance rayuwan ba ta da albarka waɗansu ma masu sa bakakin kaya wani yana ce mini wallahi duk mutumin da ya aiki nan na bakakin kaya to in ya kai ritaya ya yi ritaya to Allah ya taimake ki sauran daga ritayansa har zuwa mutuwarsa fari. in ne mutum bai samu wannan dama ba yana aikin masu bakaken kaya ya mutu wato bai samu gab din da zai yi istighfari ba ya ce wallahi yana tausayinsa wannan fa tsohon dan sanda ne yake faɗa mun haka na ce a hankali dai Allah yana fallasa ku kwarai da gaske ko da yake abin ba wai ya tsaya ga yan sanda ba ne a'a duk wanda zai amfani da tsamaran sai cutar da mutane wanda kuma mafi yawan abin da ake yi kenan yanzu ko doka ce yanzu za ga an zo ana hana mutane bin abin da mai lamara in yazo zo ba bi yake yi ba ya wuce abinsa ba abin da zai faru ai ka zalunta mutane to an ka zalunci mutane ka tara dukiya babu yadda za Allah ya sanya albarka cikin wannan ba zai taba yiwa ba Allah ya tawaki falamma kanu bi dhul hulaifa yayin da annabi ya je zulhulaifa da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhadaya wa ashara sai annabi ya rataye wani abu a cikin hadayansa kuma ya masa alama wannan tabbas ya dauko hadaya kenan kun san da man hadaya haka yake masa kowa ya alama a yanka jikin dabbar akwai yin suka yanka haka sukan sa wani abu suka sa magani shi nan, ba zai daɗe ba zai warke duk wanda ya ga wannan dabba ya san dabban hadaya ce eh ko kuma ɗauki takalmi haka macaccen takalmi sai a dora masa ko ganye sai a dora masa ganye a cikinta shine wannan shi ake kiransa taqlidi rataye wani abu to da an ba mu dama mu yi haka a ragunan lahiya ina ganin da mutane za su ganewa ranar lahiya kawai tun da kai ba za ka yanka ragon da kanka ba ragon lahiya ne shike nan kawai sai ka daura masa macaccen takalmi sai ka cire tabaibayin ka sake shi ka buge duk wanda ya gaishe ya lahiya ne kawai ya suri rabon ba eh su a da sukan yi haka in mutum ya je ya shiga wajen haram sai ya sake dabba duk wanda ya ga dabban da wannan alama ya san dabban hadaya ce in yana bukata shi kenan sai dauka lokacin ana zaune lafiya to kaga da an ba da dama a ragunan lahiya ai haka kenan kawai masu lahiya wanda za su yi fi sabilillahi ba wai za su ci naman a gidajen su bane kenan sai su daddaura musu igiyoyi da wani kaman ciyayi ko ganyayyaki a cikinsu kawai sai su sake su a buga su cikin unguwa amma yana jin wani sai ya tara goma saboda tsaban hadama eh, eh, eh zai ta tarawa kuma suna shiga su sai ficce abin gaba daya sai ya tura ya tura cikin akulki ko abin da ko cikin daki alhali su mutanen da mu suna bukata zai dauka mun baya bukata ko wallahi ba ruwan ka zai dabba ya sa Allah ce muqallidi maka ce muqallidi na muqallidi kira wani na'am wa asharahu saboda aka yi musu alama wa ahrama bil umra anan dhul hulaifa maza Allah ya da umra saboda haka wannan ya riga yanke hukunci kenan cewa shi ga abin da zai yi kuma miƙatin da ya fi nisa kenan da birnin makka shi ne zulhulaifa tunda sai an yi tafiyan kilomita ya kai 400 da wani abu shi ya fi nesa wanda ya bi masa shi ne mai kilomita ɗari sannan akwai mai kilomita 70 sannan akwai wanda bai kai haka ba amma wanda ya fi nesa shi ne ba, shi ne wanda suka zo ta ɓangaren madina ko al'adunmu da suka tashi jiya sun isa birnin madina ka wuce da su sun sauka birnin madina to idan suka yi kwana hudu ko kwana biyar za su take daga birnin madina amma a motoci daga nan najeriya aka takin madina za a sauka za a wuce madina za a je airport na madina na kuma masu sauka a jidda sai a saukar da su sai a take na wuce madina saboda haka daga madina motoci yake shiga amma ba za a bar ainihin birnin madinan da nisa ba ake samun zulkulaifa ko wani makekin masallaci wanda kowace kofa tana kama da irin wanda kuma yana jin kofofi sun kai talatin ko arba'in shi yasa mutane suka fita daga mota to sai a samu wata wata yatendo eh, wata tendo wanda take da ko san Ya tendo da wani yare ne eh Eh, kun san su ne wanda yanzu suka je ko sayan yadi ne sun fi sayan mai gyalli-gyalli wanda yake daban to sai a samu sai a sa alama yanzu kamar misalin a ce hulan malam sai a sa alama don kafin ka samu irin hulan mai yiwa yana da wahala amma an kace za ka ɗauki wannan riga ko wannan yadi mafiya yawa ma laraba su sun fi sa farare ne in ka dauki jallabiya ka sa wancan mota sun dauki jallabiya sun sa wancan ma jallabiya sun sa shike nan kawai in ka taki sai ka ji cikin ka cikin mutanen Morocco eh ko kuma mutanen abin nan Djibouti kana turanci su suna faransanci ko suna in ka bugo Hausa sai su yi maka yaren gargajiya na su to shi yasa ake samun abin da yake daban ne sai a samu gyalen wata ko dan kwalin wata sai a gwada a mota ce to kun ga za mu sa alama duk wanda ya zo wannan mota shi kenan motoci za ka samu a lokaci guda sun fi ɗari kuma duk iri ɗaya ne wannan shine masallacin zulkulaifa ba wuya a ya sa nake tausaya wa mutanen da suke tafiya da tsofi musamman ma tsofi rutsatsu wanda sai an je zulkulaifa din sai ya ce to nan fa zo zulkulai fa za a dauki harami sai ya ce ah sai ce ni na zo wajen yayi kama da gadan maiwa wai zulkulai fa ne yake kama da gadan maiwa to gi za a je ne yanzu fi sabilillah haka halaka da da matan da take wai gadan maiwa ne nan ko da tijan da yake gadan maiwa fi sabilillah ya za ka yi da shi garga akwai matsala Allah ya kyauta to maza Allah ya zo wannan waje a wancan lokaci wani ƙauye ne amma a wannan lokaci wata anguwa ce wata anguwa ce saboda haka da manzo Allah ya zo wannan waje sai ya shiga ihrami kuma ya yi alama wa hadayensa saboda haka duk wanda zai yi aikin haji ko umra idan da ya biyo tanan to dole sai ya tsaya ya cire kulansa da rigansa da wandonsa idan namiji ne ya ɗora zani ya yafa mayafi wani likita ya zo min bankwana shekaran jiya na ce likita yadda yake ɗora tawul haka yake ɗora ihrami sai dai ma yadda ake ɗora ihrami ana da ɗame shi fiye da yadda ake ɗora tawul to na zan kuma rabonka da tawul ka daɗe tun kana makaranta din yana maganan ihrami ne nace gashi ana sayarwa saboda haka ka saya ka je gida su koya maka yadda ake daurawa tun daga nan yawa in aka in ka daura shine sai ka danyi yi tsalle haka ka danyi yi kokarin hawa sama ka yi kokarin zama ka yi kokarin kwanciya Wani da gaske tun da yanzu idan ka sanya ihrami daga zulhulaifa ka kama hanya za ka tafi makka wajen awanni nawa ka yi hanya tunda motocin akwai limit din gudun da yake suke yi ba sa wuce haka in suka yi haka in suka wuce haka kama su ake saboda gudun hatsari saboda haka waɗannan manya-manyan motocin akwai limit din gudunsu ba za su wuce haka ba shi yasa sai ku zauna ku yi awa biyu awa uku kuma ku yi sa'a ba ma awa hudu kuna tafiya hanya kilomita ɗari sannan da wannan zani a jikinka za a iya tsayawa hanya a je a ci abinci za a iya tsayawa hanya a yi abin nan a yi sallah da sauransu to kaga tun daga gida kenan sai ka ce mata su koya maka in suka koya maka aka daure maka tamau sai ka koyi daurewa da kanka kai kadai yawa ka wurga kafan nan ka wurga nan ana bukatun sauri ka yi sauri da shi ka yi tafiya a hankali duk sai ka koya to shine zaka samu sauki amma an ba haka ban ka je na farkon nan wahala za ka sha saboda haka to ko da yake mun tattaru wajen ba da bayani saboda a zaburar da mutane har yanzu akwai sauran kujerun kana da 1.5 biliyan za ka iya zuwa ka je ka biya kuma bana za ka yi aikin hajjin Allah ya za mu yi da kai to yi za ke bayani to don haka a wancan lokaci mazu Allah ya je ƙauye ne amma a wannan lokaci wata unguwa ce ya za an fito daga masauki za ga ba za a shiga jeji ba kawai sai ka jarce maka an zo laifa. to mazu Allah ya yi wannan shiri a wajen ya fara labbai kallafin malabai kuma tun daga wajen ake yi amma mutanenmu akwai dadi sha'ani musamman za ga sabon alhaji yayi tai yayi tai yayi tai shi ya dauka zulhulaifan tsakanin zulhulaifa da makka kaman tsakanin bayara ne da kofar fada ko wajen labai kan lafi malabai ba ce ka takura kanka ba kai tai wani ba ko magana ana ce masa yana ma magana yana yi tafiyan kilomita 400 da wani abu ya fi karfin ka duk wanda ka ji shi yana daga murya in an jima sai ka ji muryar ta fara ƙasa sai ka ji ta fara ƙasa ana zuwa can kawai waya zai ga shi yana ta bacci to me aka yi eh abubuwa da dama haka za ka yi gani to maza Allah ya fara labai kallahumma labai saboda wannan kalma ita ce ta farko wanda ake farawa a gwada an shiga wato an fara aikin haji ko umra amma duk zaman da ake a madina babu labbaik allahumma labai, babu kaga ba daga masallacin annabi ake daukar niyya ba ba daga masallacin quba ake daukar niyya ba duk sai kun wuce waɗannan wurare sai yasa ko ka sa ihramin a gida don kana iya yin haka daga gida sai kai wankan ka ka sa ihrami ka daure tamam sai ka shiga mota amma babu labbaika Allahumma labbaika sai ka je zul hulaifa sai ka shiga masallaci kaga wajen bata dai ka rage rikicin bata sai ka shiga masallaci sai kai sallah ka fito masallaci ma yana jin kofofin kofofin kamar yadda na faɗa ko da yake kashi biyu ne haraban ina jin kofofi sun kai talatin ko arba'in haka suke birje to in ka shiga wani irin gini ne aka yi cikin ma masallacin yana tsake shi ma da kofofi barkatai ya za mu kun je ku biyu ka samu wani wayayye wanda ba ƙauye ba wanda zai iya gane wuri sai ku shiga ta inda kuka shiga kar ku matsa don yan ganin kwakwam nan suke bata sai ka shiga ka fitowa binka to anan ma lokacin da kai sallan nafila ko sallan farilla ba a lokacin ne zaka ɗauki niyya ba sai ka dawo mota ka zauna ka daidaita haka annabi ya yi kamar yadda hadisin Jabir bin Abdullah ya tabbatar manzo Allah da ya daidaita sai ya ce to ka umra ce na dauki aikin umra zan yi aikin umra wa ba'atha aina min a sai ya ɗauko dan leƙen asiri daga kabilan bani qudaa ya kubiruhu an quraishin wanda zai rinka shi labarin quraishawa ata idza kana qariban min usfana sai da annabi ya je kusa da usfana hu ainuhu fa qala sai dan leken asirin sa yazo ya ce masa inni taraktu ka'ba na lu'ay lalle ni na bar ka'bu dan lu'ay wa amir bin lu'ay da amir dan lu'ay yan gida ɗaya ne ka jama'u jumu'an sun tara runduna a hanya wa hum muqatilu za su hakika ka wa sadduka anil baiti da su toshe ka tun daga kan hanya ma ba za ka karasa maka ba to maza Allah kuma ya riga ya sanya wannan ihrami kun san an sanya ihrami fa man farada fihi al hajj fala rafata wala fusuka wala jidala fil hajj wa ma tafalu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwaju fa inna khayra zadi taqwa wa taquni ya ulil albab wa man farada fihi al hajj duk wanda ya ɗauki niyyar aikin hajji to ko umra ma haka ne in ka riga ka ɗauki niyyar umra to babu maganar faɗa babu maganar faɗa ko da kana da takobi yana mace saboda wanda zai zo ka ne kan ya garka da takobi ya san cewa ba komai zai iya faruwa amma ba a faɗa ko da mutum ya je ya samu ana rikici a gaba to shi kaucewa zai yi inda ya sa waɗannan fararen kayayyaki saboda haka in aka toshe ka aka hana ka karasawa kuma ka tsawa waɗannan fararen kayayyaki to sai ka yanka yanka duk inda kake wannan shi ake kiransa ifari saboda haka ba a faɗa da waɗannan kayayyaki sai idan an tube su to gashi an ba da labari wa annabi wadan sun taru sun ce sai sun yake shi a tayi za ka yana bi ba da tsari har sai da annabi ya je ta wata hanya sai ya karkace ya saki hanya qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya ba su labari yace inna khalid ibn al Wali. an bani labarin khalid dan Wali bi qura'il gamim shi kuma ya je da runduna ya tsaya a qura'ul gamim fa khudhu zakal yamin saboda haka duk wanda ya je kafin ya karasa wajen to ya bi gefen dama shi ma ya hada masu yaki ne zai tingare shi saboda haka shi ma kauce masa duk wannan yana gwada cewa shi ba yaki ya fito ba shi zai tafi umra ne fa ma sha'ara bihim Khalid saboda haka Khalid bai ji motsin su ba hatta huwa bai gabaratil jay kawai sai ya ji ana ce masa ai ga kuran runduna din nan su fa sun wuce gefe su kun barka abin nan su kuma da makaman su da komai idan da annabi ya ga dama zai iya turawa ba tare da sun sani ba je duk a tattara su amma bai haka ba kawai sai ya ga kura ban talaka kudu naziran ai kawai shi ma sai ya bi ta daya hanya a guje ya koma birnin makka yana musu gargadi to fa mutumin nan fa ya iso ya zo dab da dab وانطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كان ya ثنية المراء أسيد النبي يقول لك كلا ثنية المراء التي يهبط عليهم zai iya gangarawa ya ويقارث birnin Makka. lokacin da annabi ya je wajen barakat rahilatuhu suke nan kawai sai kuma su sai ta kwanta aka yi aka yi sai ki tashi in ma ta tashi ba ta wuce wajen saboda haka naka ta yi da ita ka juyo da ita madina sai ta yi ta sauri idan aka karkata ta ka juyo da ita makka in ta zo daidai wannan iyakar sai ta kwanta da ita akwai magana kenan Eh. yasa Allah ta'ala yake baladan lalle gari ne wanda yake mai amina haraman amina albaladul amin bi ma'ana haraman aminan wa yatakaffafu nasu min hawlihim fa nasu mutane sai suka yi ta cewa hal hal wannan ita ce kalman da ake faɗa domin a kora rakumi ina mutumin shira local gamman ko mutumin yana to ina na zaki wanda ya wa raƙumi idan za a kora raƙuma me ake fada tunda na san na shanu na san na awakai da tumakai amma ban san na raƙuma ba su da larabci abin da suke fada hal hal shi raƙumi in ya ji wannan ya san da shi yake yi saboda haka ba mamaki da hausa za a iya samu ko kuma da buzanci za a iya samun kalman da ake faɗa domin a kori raƙuma faƙalu khala'atil ƙasuwa suka ce raƙumar annabi ta sare ta sare ta noke faƙala ma khala'atil ƙasuwa ko ma khala'atil ƙasuwa annabi ya ce a raƙuman ba ta sare ba ba sarewa ta yi ba khalat imtana'at anil mashi ta noke ta tsare ta ki tafiya wal qaswa naqatu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa fa zaka laha bi khulqin annabi yace ba dabi'a ta bace walakin sai dai habasaha habisul fili abin ya tsare giwa daga ƙarasawa birnin madina shi ne ya tsare wannan raƙuma. wato Allah ta baraka wa ta'ala a yanzu ne makka ya ana ta zuwa makka Allah ta baraka wa ta'ala bai yadda mu shiga ba nan amma dai akwai abin da zai faru sun makala. sai annabi ya ce ku saurara ku ji kalman da ya faɗa ya ce wallazi nafsu muhammadin biyade na rantse da wanda ran muhammad yake ga hannunsa la ne, khuttatan ki wallahi mutanen makka ba za su roƙe ni ko su buƙaci wani mataki yu'azzimuna fiha hurmatillah duk matakin da suke son a ɗauka wanda za su girmama ɗakin Allah da shi ba wallahi in suka tambaye sai na amsa zan yi tun da muka dakata ba illa a tsaituhum iyaha ko menene su zan neman sun juya daga nan zan juya tun da hara kuma ta ta riga ta gurfana saboda girmama ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala summa zajaraha fa wasabat bihi sana sai annabi ya tsakule raquman Zai ta taki da shi fa adala hatta nazala bi aqsal hudaybiyya to tunda ba za ta karasa ba to sai ya karkatar da ita zuwa wajen da yake mafi karshen hudaybiyya inda yafi kyau sai ya kwantar da ita a wajen tunda ba zai iya ketarewa ba already alamu sun gwada masa haka ala samadin ma a wurin da yake babu ruwa da yawa falam yalbasin nasu an nazahuhu su mutanen makka suna ta shirin to yanzu ya za su yi su fito su tinkare ki ne kun ga bai dan kun duba za ku ga shekaran baya su ba suka je suka tanki a cikin gari ko ba su ba? na tsawon wata guda yanzu suna tunanin idan an suka kyale shi ya karaso tun da su ba san me yake faruwa ba to ba zai iya tare su na tsawon wata guda su ma za su yi wahala kenan ya za su yi alhali ba su shirya wa haka ba to amma shi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbai da suka je suka samu wajen da babu ruwa dan sauran ruwan sai mutane suka kwakulo shi shi ne na zahuhu suka kwakule shi sashen kawai ilai aka kwakule ba a samu ruwa ba saboda haka sai suka koka wa annabi fantaza asahaman min kinanate sai annabi ya cire kifiya guda daya a cikin ainihin kubenta ko kuma a cikin ainihin eh, kwarinsa kwari ne ko baka eh, kwari ya cire kifiya guda ɗaya shine kinana wa amarahum an yas'aluhu fi yace idan suka je su ɗauki wannan kifiya din nan su sa kan kifiyan a cikin ruwa kaji manya fa wallahi sahabin da yake bada labari yace na rantse da Allah da aka je da wannan kifiya kowa yana yana Allah Allah ya ga menene zai faru yace ma ya ji lahum bir rai yace bai gushe ba ruwa yana ta ululowa suna ta sha suna har ta sada ruwa sai da kowa ya ruwa kibiya kawai aka sa kaji mujiza wannan ya fi ƙarfin karama da ya fi karfin karama wannan mujiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai a wannan tafiya akwai mujizozi da yawa amma da yake ba shi yake ba mu labari ba shi sa ya dan yago mana kaɗan. kamar yadda za zamu sake gani wa lina quraishun linuzuli quraishawa suka razana saboda saukan annabi a hudaybiya to kaman baki da hanci ne dab da dab suna ganin lokaci guda kawai zai iya kai musu farmaki to amma shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya dakatar da shi na'am saboda haka fa habba an yab'atha ilaihim rajulan sai manzo Allah ya so ya tura musu wani wakili nasa fada'a umar sai annabi ya kira umar fa qala da ya kira umar yace zai aike ki wajen mutanen makka sai ce ya rasulullahi yace ya manzon Allah laysa li bi makkata ahadu yace ni fa a makka babu kowa min bani adi bin ka'ab daga cikin kabilan bani adiyi bin ka'ab Yadda li in uzitu wanda zai tada hankali ya taimake ni idan aka cutar da ni to shine zaka ji kai shiya suna cewa kun ga ya tsorata annabi ya ce zai tura shi ya tsorata okay ah, probably da ya tsorata ne ai dan adam tare yake bai shiga goro za ga mutum yana barazana yana abin nan in ka gaiki a cikin gidansa a tsakanin matan sai ga abin tausayi ya yi magana ce ba haka ba yi masa musu inda za ka laɓe ka leƙa ka gani wata matan ma ta tashi zai ta zungure shi amma shi kuma a waje idan kun haɗu da shi hantan ku tana kaɗawa amma mata suna zungurinsa a cikin gida ko fit ba ya yi dan adam tara yake fa bai cika goma ba wani ka same shi da kuzari a wani wuri a wani waje sai ka same shi da ko addu'a annabi ya kira ki zai aike ki. sai ce ba zai iya zuwa ba sai ce a dangi na ba ni ko daya ba wani mai karfi da zai taimake ni amma dai ga shawara zan faɗa maka mutumin da ba wanda ya sai ta baki saboda me saboda duk da kasancewa addinin su ba ɗaya ba duk wanda ya taba ki ba zai kwana lafiya ba shi ya kamata a aika to wannan ya bada shawari mai kyau yanzu ana campaign ana yayin jefe jefe ana jifa to kai in kana neman abu kana abun nan to sai ka samu wani mai mutunci sai ka makale masa duk inda ake jifa karka yadda ka wuce gaba <laughs> eh sun aka sa masu mutunci wannan sai ya leka ya ce su wani ne ba gaba gaba to sai ya ajiye abinci jifa to da haka ake faki ba sai dai su kuma yan siyasa matsalan lokacin da ake jefe jefe ake cin mutuncinsu su za su ɗibi masu mutunci su yi amfani da su amma kuma suna tsallakewa za su yi watsi da su da yake mafiya yawan yan siyasa mafiyata ne shine problem ne yasa babu yadda za a yi kayi amfani da mutum kuma sannan daga baya ka zo ka yi watsi da shi ka ci amalansa Allah ya kyale ka ba zai yi ba tun da akwai mutane da yawa su za su shiga su ba kuɗi suke zo su yi ba ba kungila suke yi ba amma dai me yake so tun da ya wuce gaba har an je garin ba a yi jifa ba su kuma mutanen garin daman ba su da hanya mai kyau to du Allah in an ce a yi musu wannan hanya mana domin a magance musu matsalar su ba shi kenan ba su amma ina wani lokaci zai ku buga musu waya ba ba za su dauka ba in ga sun zo da daddare to sun shiga damuwan suna neman a taimake su to dai a tsari a siyasance sai eh lallai abinda Umar dan Khattab ya faɗa haka ne amma tabbas bai je ba tun da babu wanda zai taimake shi yace ya manzo Allah yana son zuwa amma dai zan gwada maka wanda zai je kuma ya gwada wa annabi wanda zai ci shi ne ce fa arsil usmana ce ka aika usman bin affan to amma fa kaga yanki an suka dauko labari sai su ce umar ya tsorata eh kaga ma ba gashi ya tsorata ba annabi zai aike shi yaki amma ba za su karasa maka labarin ba kuma saboda in sun je gaba ai ba Ali bin Abi Talib ne aka aike shi ba ko aka aike shi Usman bin Affan wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda yan shi'a suka tsana a duniya duk wani ɗan a duniya ya tsani waɗannan mutane ya tsani Umar ya tsani Usman ya tsani Abubakar ya tsani Abu Huraira ya tsani nana Aisha da kuma nana Hafsa radiyallahu anhu wannan yana da cikin mummunan aƙida ta shi'a to me yasa ba za su karasa labarin ba tunda shi Umar bai je ba amma dai ya ba da shawari to wannan yana karantar da mu duk lokacin da aka zo ana neman wani abu daga wajenka ko kai wani abu ba za ka iya ba to sai ka ba da shawari a samu sauki tunda duk wanda ya nemi shawara a musulunci ba ya ba fa arsil usmana yace ka aika usman bin affan fa inna akiratahu biha lalle danginsa suna cike make a cikin makka ba wanda ya zai taba shi kuma kaga da yake Usman bin Affan mai kudi ne ai da mai kudi ba ba shi ka taba shi ba Allah ka ba mu kudi mai albarka wato idan da kudi ka mu ba dai bayani sai wannan lokaci <laughs> eh wa innahu yuballighu ma aratta lalle din nan zai isar da dukkan abin da kake so kuma manzo Allah ya karbi wannan shawara bai ki ba da'ahu fa arsalahu ila quraish sai ya kira ki yace to kai ne wakili na ka je ka faɗa wa quraishawa abin da ya kawo ni umra nake so na yi ba yaki ba ba ya kansu na zo ba ni dai su banni da ɗakin Allah in yi abin da zan yi in juya in tafiya wa qala birhum yace ka ba su labari ana lam na'ti liqitalin ko anna lam na'ti liqitalin yace mu din nan ba mu zo domin yaki ba wa innama ji'ina umaran yace mun zo ne saboda umra wa da'uhum ila al-islam kuma ka karantar da su musulunci ka gwada musuluncin nan yana da sauki tunda yana da kuɗi yana da ƴan uwa ba mai ta baki ya za da wani waje abu ya makale dama masu nauyi yake turawa in aka tura masu mutunci sai ya samu sauki kamar yadda na yi bayani a baya wa amarahu an yati rijalan bi makka kuma ya masa umarni ya je ya samu waɗansu mazaje a makka masu rauni mu'minina waɗanda suke bayin Allah ne mu'minai wa sa'a da kuma mata mu'minatin waɗanda suke mu'minai fa yubashiruhum fil fathi ya musu albishir cewa sha Allah an yi kusan mamaye makka wa anna Allah azza wa jalla dina bi makka lalle Allah zai bayyana da addinin sa binnin makka hatta la yatakaffa fi hal iman yadda yake imani ma ba zai buya ba kowa zai fitar da imanin sa fili ya nuna imanin sa fili ku kwantar da hankalin su kun ga wannan ya gwada akwai masu rauni kenan a cikin makka waɗanda ba su yi hijira ba fantala ka usman sai Usman bin Affan radiyallahu anhu ya kama hanya ya tafi abinsa famarra ala quraishin duk inda yaje a ah, ai Usman ne sai ya ce ya wuce kawai duk inda yaje ya ce Usman ne ya wuce kawai faqalu ila ayn suka ce to zuwa ina zaka tsaya faqala ba sani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tukum ila Allah abin abinda annabi ya aiko ne shine in kira ku zuwa ga Allah wa ilal islam in kira ku zuwa ga addinin musulunci kun ga shine ma ya mayar da shi na farko alhali wajen baki sako ba ne na farko ba shi kuma sai ya juya ya mai da wannan na farko tun da dama duk ana kira ne zuwa ga musulunci inda sun karbi musulunci ai ba za a tsaya ana kai ruwa rana ba wa yukhbirukum kuma yana ba ku labari annahu lam yati likitalib shi ko ba yaki yazo yi ba wa inna ma ji'ina umaran abin sani mun zo yin umrani ba za mu taba kowa ba qalu ka sami'na ma taqulu suka ce to mun ji sakonka famfut ila hajatika amma dai kai ka je kai bukatan ka duk abin zaka yi binnin makka mun baka dama mun ji sakon amma ba za mu karbi musulunci ba ko ba za mu barke shi ko garin nan amma kai kan an baka dama duk abinda zaka yi kai saboda haka waɗansu ana kyale su ba don Allah ba hmm. wani aka san yana da akwai ƴaƴansa da ƴan uwansa ana taɓa ki za su taso wallahi ba mai taɓa ki ko iskanci yake sai ya karanta iskanci zama mai taɓa ki wani kuma an san yana da kuɗi haka kawai waɗansu in ya ga dama sai ya zaɓo waɗansu ƙarfi kawai su zo su yi ta jibganka ya biya su idan polis sun zo a biya su Koma waye ya zo a biya ki karshe kaga dole kai ma ka zo kai baki a biya ka kudin jinya eh ka je kai jinya kwarai da gaske kuma ya sa kacce sun buge ka sun more ki ma ya more Allah ya kyauta to shi sun baki dama cewa yayi abin da ya ga dama wa kama ilaihi abanu bin sa'id bin al-as sai wani jigo a cikin zuriyarsu ba musulmi bane ne ana kiransa abanu bin sa'id bin al aq da ya ji labari sai ya kama hanya ya je ya tarko shi farhaba bihi ya masa lale da zuwa wa hamalahu alal faras ya je da doki na musamman ya ce ya sauka da kan nasa ya haukan wannan doki tunda duk garin nan kowa ya san wannan doki na wani bai sai ta baka ba ba wanda ya sai ta baka yace ka hau dokin wa huwa abalun hatta jaa makka yace wuce gaba yayi masa rakiya wa qala al muslimuna qabla an yarji'a khalasa usman min bainina ila al bayt to da yaje ya jima tunda wannan ya karbe shi shikenan sai duk dangi suka fito sai suka karbe shi kun ga addinin su daban-daban ne wato sun yi amfani da abin da ake kira tribalism ko da yake a musulunci babu wani musulunci bai yadda da wannan ba saboda haka musulmi ne musulmi ne ba musulmi ba ba musulmi ba ne kawai sai dai kuma in dangi ne to wannan kuma akwai dangantaka wanda za a ba da haƙƙin dangantaka wannan kuma da amma an ji ana maganan aƙida da maganan imani to tribalism bai da gurbin zama tunda annabi ya ce laisa minna man da'a ila al-asabiyya eh, waye daga cikin mu duk wanda yayi kira zuwa ga kabilanci ko yayi kira akan kabilanci kai haka ma duk wanda yayi yaki duk wanda yayi yaki akan kabilanci to yaki yayi yaki a banza yasa za ga ma'aikatan gwamnati sun zo ana magana katagun da bauchi duk aikin banza kuke kuna ta lokacin su. ai da an yi bauchi da gombe aikin banza kuke kuma kun je lahira sai Allah ya tambaye ku wallahi wannan mummunan akida ce saboda kan an dauke dan katagun duk sai ya sanya yan katagun a cikin kaje lahira za kai bayani in an dauko dan bauchi an sai kima duk sai ya sanya yan bauchi duk a matsayin kai ma an kaje lahira za kai bayani me yasa ku lura da kananan hukumomi mana ko waɗanda suke da qualification akwai inda za a ce kowace karamar hukuma ba ta hakkin ta, to me yasa ba za ku yi haka ba akwai inda za a ce qualification ake nema sai wanda yake da takarda kaza to me yasa ba za ku yi haka ba to wannan bangaranci da kuke da bauchi da katakun a banza yake tafiya kuma wallahi wanda ko a gaban gwamna ne za mu faɗi wannan magana ko a gaban waye saboda ba daidai ba ne musulunci bai yadda da wannan ba na'am وقال المسلمون sai musulmi suka ce قبل أن يرجع كابن عثمان بن عفان يدعو رضي الله عنه قبل أن وتخلط عثمان من بيننا إلى البيت suka ce ai Usman ya je ya samu ɗakin Allah yana ta abinsa saboda haka tunda ya je ya zauna a yana ta dawa ne yana ganawa da danginsa sakon ma da aka tura shi ya bari wannan kuma kuskure ne tun mummunan zato ne kuskure ne ya za ko da daddare ne sai ga wani dattijo ya zo ya wuce ya abin nan to ina ruwanka ka san inda zai je amma misali yanzu da daddare sai ka gani na sa jeans na sa kamar riga na ɗane duk wannan babu na cire hula na cire rawani na kawo necktie na sa da wani bakin gilas wanda ake gani da daddare ne Eh, sai na zo na wulka ka ce a ah, wannan ba mamaki malam ne malam ne da daddare haka kuma ka gana wulka ta <laughs> eh a ba bane bari anguwan ba ba mamaki akwai yan anguwan a ranar to kaga wannan duk kai mummunan zato mutum shi ya jefa kansa cikin wannan to amma ko da ma a cikin duhu ne ko menene sai eh, abin nan kowane abu yana iya faruwa kaga mutum zai taki a wani irin yanayi saboda haka mummunan zato bai da kyau gaskiya kuma mutane suna daukan wannan dabi'u sau da dama wanda yake kuma kuskure ne ta kawai wani in yaga kasa wani buhun abun nan sai ce ai kudi ne da mun tara kudi yake ba mamaki kuma buhun kaikayi kasa bayan motar ta. Allah ya kyauta wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke yasa manzon Allah ya kwabe su yace ma azunnu tafa bil baiti yace wallahi bana tsammani Usman bin Affan yayi dawafi ga dakin Kaaba wa nahnu mahsuruna alhali mu muna tsare anan ba zai taba yiwa ba Kaluwa wa na yamna'uhu ya rasulullah wa qad khalasa har wasu suna cewa me zai hana ki ya Allah tun da gashi ga muna ta ji ana ce an kyale ki an baki dama qala zalika zanni bihi annabi yace zato na gare ki ba zai dawo ki ga dakin kaba ko ya samu dama Allah ya tofa bil hatta na tofa in dai ba wai za mu yi da ba ba zai taba ba ya masa kikkiawan mutum واختلط المسلمون بالمشركين في امر الصلح saboda haka musulmi da mushrikai sai suka cuɗanya cikin al'amarin sulhu farama rajulun min ahli al-fariqayn akwai waɗanda suka je suka hadu wannan ya jefi wannan rajulun min al-fariq al wannan ya yi tsokana wannan ya yi harbi wannan ya kasa hakuri shi ma ya rama fa kanat ma'araka aka samu ya ƙwarya ƙwaryan wato husuma wa rama bin nafli wal hijara suka jajjefi juna da ainihin sanduna masu tsine da kuma duwatsu fasaha alfariqani kowane bangare wato ya ɗaga murya fartahana kullum huma man fihim kowanne sai ya cuɗanya da wanda yake ciki ko da ke anan da wanda yake cikin sa anan ya nan take ta mana duk lokacin da Usman ya shiga labari abin da ya zo musu shine an baki dama an kyale saboda haka waɗansu wanda ba musulmi ba sai suka shigo cikin musulmi don su gana da yi wasu kuma aka gyale su waɗansu ma aka ce an ba su dama su shafi makka suna iya zuwa duk inda za su je su gana da yi wasu to amma kun san irin a irin wannan yanayi akwai wanda yake kan ido shi baya ba zai shiga ko'ina ba in ga mutum ya je ya ganin ya fita salun alun to shi ba kowa bane wannan inda zaka gane cewa abin da ya hana umar ɗan katsa walwala saboda in yace zai shiga to wani zai lallaba ya zo ya make shi lokaci guda kuma musulunci yayi hasara saboda haka duk waɗanda suke shiga ake ta cuɗanya da su to ba waɗanda yake sanannu bane to a irin haka ne kuma sai aka dan samu tsokana shikenan sai rikici ya kaure mushirikan da suke cikin musulmi sai suka rike su su ma mushrikai musulmin da ke cikin su sai suka rike su to kaga dole karshe dai ba za a yi yakin ba in ba haka ba kowa waɗanda suke hannunsa zai kashe su kuma za a yi hasara shine abin da yake faɗa mana nan to da abu yayi tsamari wa balaga rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama anna usmana karkutila kawai sai labari ya lo kuma aka ce ai usman ma da ya jima wai an kashe shi a cikin makka aka ce an kashe shi kuma aka ce an kage shi fada'a ilal baya to wahayi dai bai tabbatar wa manzo Allah da wannan labari amma sai manzo Allah ya ce to in ne sun kage shi kan to babu yadda za a yi mu sai mu koma sai mun yaki amma dai shi abinda manzo Allah yake fahimta shine da maganan shiga makka da mamaye birnin makka ba wannan lokaci bane ba wannan lokaci bane Allah ta'ala ya riga ya gwada masa alamu ba wannan lokaci bane to amma kuma tun da an kashe Usman kuma ba yadda za a yi su koma birnin Madina lafiya ba zai yiwu ba dole sai sun taba mutanen Makka nan sai sun dau fansa to shi yasa sai manzo Allah ya kira ai masa mubaya'a Ashe Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara hakan ya faru ne domin a daɗa fitar da darajar waɗansu mutane fatabadaru ilai don haka sai sahabbai suka yi tsere tsere zuwa ga annabi wa huwa hata kajara annabi yana karkashin wata katuwar bishiya yana tsaye kowa yakan je wajen annabi yayin mubaya'a shi yasa mutanen nan da suka yi masa mubaya'a ke kira su ahlu shajara ina fatan gani fa baya'uhu ala alla yafirru suka yi mubaya'a wa annabi cewa ba za su tsere ba fa akaza bi yadi nafsi maza Allah ya dauki hannunsa ya dora akan ɗayan wa kala yace hazihi an usmana shi ma usmana an masa mubaya saboda haka ba za mu bar wannan waje ba sai idan an sako usmana ko kuma in ya tabbata an kashe shi ne to sai mun yaƙe su an ce wani mutum guda ɗaya ne kawai aka ce ka zo ka yi mubaya ya ce a shi ba zai yi ba aka ce kowa yana zuwa ya je yi wani ma har sau biyu ya ya je na farko ya sake zuwa ya sau biyu ya ce shi ba zai je ba aka ce to kai ba ka fito domin ka taimaki al'umma ba ne ya ce a ya ce shi ya fito ne shiga cikin jama'a saboda akwai rakuminsa da ya bata ko zai gani abin da ya fito da shi kenan alhali Allah baraka wa ta'ala da kansa cikin Qur'ani ya ambata ya amince da waɗannan mutane kamar yadda za ka kawo mana sample din ayoyin gaba walamma tammatil bai'a yayin da mubaya'an ta tabbata labari ya watsu raja usman fa qalu lahu to tunda labari ya watsu kun san mutanen maka ko ma rike shi suka yi ko ma barazana suka masa dole hankalin su ya taki tunda ga abin da annabi yayi wannan shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh